Gamayyar jami'an tsaron Najeriya sun samu nasarar tarwatsa wasu ‘yan bindiga da suka kai hari a wani ofishin ‘yan sanda na jihar Niger Najeriya. Wannan dai na zuwa ne kwana ɗaya bayan da ‘yan bindigar suka hallaka wani DPO na ‘yan sanda tare da wasu jami'an tsaron guda bakwai a garin Nasku da ke cikin jihar Niger. Rahotanni dai sun nuna cewa maharan sun auka ne a garin Bangi hedikwatar ƙaramar hukumar Mariga. To amma sai ga mayar jami'an tsaron al'amarin da ya sa aka tafka gumurzu da ya yi sanadiyar mutuwar ‘yan bindiga sama da ɗari tare da ƙwace babura sama da hamsin sannan a cikin wannan fafatawa wani ɗan sandan Najeriya ya rasa ransa. Wani mazaunin garin na Bangi da ya nemi a saka sunansa ya yi ƙarin bayani. Muka ɗauki wani ɗan sanda a Sato Baba, da lokacin suka ɗauke shi mu kuma sai muka tare su. Bayan da muka tare su suka ga mutane sun rufe su sai suka harbe da suka kashe shi. Kenan kuma dai aka yi ta gurmuzu da su ka watsa da masu sukan su da shauran wasu kuma na kashe an kashe. To shi ma dai shugaban karamar hukumar ta Mariga Honorable Abbas Adamu Kasuwar Garba ga abin da yake cewa akan wannan al'amari. Headquarter na division na bangi tana bakin gari sun kai can wajen station ɗin don har sun fara cinna mu motan 'yan sandanmu wuta eh to Allah da ikon shi jami'an tsaron namu suka farga sun ta baya suka bi su suka fatattake su suka kora su don abin har ya kai sun yadda baburan su sun are ta kare a halin gaskiya an samu nasarar murkushe su ko. ya zuwa lokacin hada wannan rahoto dai babu wani karin haske daga rundunar 'yan sandan jihar Niger akan wannan sabon hari To amma gwamnatin jihar Niger ta tabbatar da aukuwar lamarin Alhaji Ahmad Ibrahim Matani shine sakataren gwamnatin jihar Niger. Kowane mashin da yakan ɗauki eh, akalla mutane biyu ko uku da idan ko an samu wannan to ka san wanda ka ce kana iya naka abin gadin kididdiga kan yawan mashin da aka samu. Na'am to yanzu ina gawakin su suke. Zaman tsaro ba za su nuna gawakin su haka nan ba na tabbata in lokaci yayi kira za a turo da hotunan waɗansu su ko kuma abin da aka yi da wayannan gawakin. Karamar hukumar ta gadai mai iyaka da jihohin Zamfara, Kaduna da kuma jihar Kebbi ta daɗe tana shan azabar waɗannan 'yan bindiga inda rahotanni suka nuna cewa a yanzu haka akwai garuruwa sama da ɗari uku da suka zama kangaye saboda al'ummomin da ke cikinsu sun tsere zuwa gudun hijira domin tsira da rayukansu. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka, daga Mina a Najeriya.